Thunder Blowers Online TV. Thunder Blowers Online. Masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na tiryan tiryan shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo da Thunder Blowers. Shiri ne kamar kullum wanda muke kiran masana ko kuma masu ruwa da tsaki domin tattauna wani maudu'i a kuma ma al'umma fashin baki a ilmantar da su a faɗakar da su akan maudu'in da yake akan gaba. Yau muna karɓar bakuncin tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen nan Gusau wato Nigerian Bar Association Gusau Branch kuma a wanda ya mallaki Galadi Chambers kuma shugaban kungiyar Bello Idris Galadi Foundation wato Bello Idris Galadi yana a wannan ɗakin. Mun kira shi ne domin mu ba shi dama mu yi waiwai adon tahiya a kan rikirkita na shari'ar da jam'iyyar PDP ta shiga daga ranar da aka kammala zaben fidda gwani na farko na gwamna na jam'iyyar PDP ranar 25 ga watan Mayu shekara ta 2022 zuwa inda ake yanzu mu dubi wa'annan rikita-rikitar da aka yi da kuma abin da suka iya haifar ma jam'iyyar pdp da kuma komarta ga zaɓukan shekara ta 2023 musamman ita kujerar gwamna sannan mu kalla yanzu a gabar da ake mi an matsayin shi ɗan takara a irin doka kuma wani opportunity ko privilege yake da shi a gaba na ganin cewa ƙila yana iya crossing gada domin ya samu ya tsallaka a shiga wannan zaben na shekara ta 2023 da shi harkar shari'a harka ce wadda sai waɗanda na iya taka iya fayyace maka haƙiƙanin su ma iya fahimtar su domin ba lalai ba ne ƙila abin da wani masani ko kuma yadda ke kallon abu wani zai hange shi da wata mahanga daban to amma dai abin da adda muhimmancin kawo masana shine duk da suna kallon abun da mahanga daban-daban dai akwai inda aka son a isa wanda kuma dai makoman nan za ta koma wuri guda barista muna yi maka barka da shigo a cikin wannan zaure ma bako hakima assalamu alaikum suna na annas sani an kanni zanja aka na wannan tattauna kuma kai tsaye zamu shiga cikin gundarin shiri mm. a zan ma irin tambayar ga wadda muke kira overview mm. ga dukkanin abubuwan da suka faru daga shari'a ta farko mm. wadda aka shiga aka kalubalanci samun nasarar shi dr dauda lawal zuwa shari'a ta biyu zuwa hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta sokoto ta yi da kuma yanzu wanga roƙo da suke da shi notice na stay of execution a idan za mu tambaye ka a matsayinka na masani shari'a ko bisa bibiya da ka yi ga abubuwa ta zaumar da aka yi ta shari'a nan zuwa yanzu a wace wace matsaya kake ganin dan takarar jam'iyyar PDP yake gare ta a yanzu a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim <clears throat> bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kai matashiya hmm. shi al'amari musamman wanda ya shafi doka abu ne wanda yake da sarƙaƙiya a cikin shi sannan a biye da kake ganin shi kaman kai tsaye yake mm, so wani lokaci sai ka kusance shi zaka fahimci akwai wasu lungu-lungu a cikin al'amarin mm. sannan wani abu da muke da shi mu lauyoyi Ah, a duk lokacin da ka haɗa lauyan goma ka ce kana son su fayyace maka wannan dr anas sani anka ne ko ba shi bane mm. to kowane lauya zai faɗa maka abin da ya fahimta da tambayar ka da kuma abin da ya fahimta da abin da ake nufi da dr anas sani anka saboda haka kowa zai baka nashi fahimta fahimta ta abin da kake son ya baka ansa akan shi ba dole bane ya zama ansar ta zama kala ɗaya. shi yasa duk aka zo ga wani al'amari da ya shafi a fashin baki akan dokoki misali ko wasu abubuwa da suke da rikitawa da suke da alaka da shari'a mm. za ka fahimci lauyoyi kowa yana da nashi ra'ayi ra'ayi eh, based on fahimta shi based on shi tashi fahimta mm. eh, sai dai abin da ke da muhimmanci ko wani lokaci shine ya kasance ita fahimta an gina ta akan wata madogara ingantatta ta doka na'am To, ita wannan matsala ta jam'iyyar PDP duk wanda yake ɗan jihar Zamfara kusan ba ba ba bace gari shi. Eh, sannan su waɗannan rikirkita na siyasa mun yi ƙaurin suna jihar Zamfara. Eh, in kana yi tunawa irin kalawar 2018, 2019. Ina ganin ma kaman ni a fahimta ta ban san dai abin da zai faru nan gaba ba. Eh, amma dai Rikirkiton da rudani da tashin hankali da fargaba da aka shiga wancan lokacin har yanzu ba mu kai wannan matakin na wannan damuwar ba amma dai abin da nake kokarin ci shi ne mu zamfara ba samun al'amari bane gare mu in ka duba kowace jiha ta jiha kowace jiha cikin Najeriya suna tinkahu da wani al'amari na ci gaba amma mu jihar zamfara zaka ga mu wannan bangaren na na waɗannan rikirkitan na siyasa na muka fi kwarewa shi yasa zaka ga jihohin da suka ci gaba zaka ga ire-iren waɗannan maganganun da waɗannan rikirkitan zaka ga ba a yanzu sai an zo gab da zaɓe amma ita zamfara in ka diba zaka ga daga lokacin da aka sauke sanwa siyasa lokacin za a sake ɗora wata tukunya wallahi lokacin da aka gama siyasa da ya kamata a ce shi talaka ya mori a haɗa kai a zauna a yi tunanin abubuwan da ya kamata a kawo ma talaka na ci gaba abin da ah, ilimi abin da ya shafi tsaro abin da ya shafi lafiya abin da ya shafi noma abin da ya shafi civil service duk ba shi ake magana ba sai ga hankalin gaba ɗai da hankalin magoya bayan da hankalin su shugabannin sai karkata akan siyasa kawai ko ka ji an fara siyasa ta gaba eh, an fara ana magana siyasar da bata hozo ba to kaga wani abu ba sabo bane gaskiya so ita wannan matsala da aka fara ta PDP an hmm. fara ta ne daga lokacin da aka yi wannan primary election na farko na farko 25 ga watan Mai 25 ga watan Mai hmm. eh, bayan an yi primary election aka zo aka sanar da ɗan takara aka sanar da shi a Dr. Dauda Lawan a matsayin wanda ya ci zaben fidda gwani na wannan jam'iyya ta PDP mutum uku daga cikin waɗanda suka yi wannan takarar tare da shi ba ji daɗin wannan sakamakon ba. Kuma bayyana jayi wasu tun kamin a yawowa eh ba su ji daɗi ba. Mm. Kamar shi shi honorable Ibrahim Shehu Ibrahim Shehu ba ƙauye da Malam Wadato Madawaki da shi Hafiz Nahuci misali. Suka garzaya suka zo Federal High Court suna kalubalantar zaɓen da aka yi. Daga cikin abubuwan da suke da suke kafa hujja da shi da suke kalubalantar wannan sakamakon zaben fidda gwani shine cewa ya kamata a ce cikin delegates kamar yadda kundin tsarin mulki na wato masu zaɓe masu zaɓe ya ce ya kamata a cikin wannan delegates guda uku hmm. ya kamata ya zama akwai mace guda wace mazaɓa akwai mace guda wanda ake cewa three delegates to amma kuma cikin a nasu kun cikin nasu abin nan din su ga mace sai suka ga mace biyu ko mace uku gaba mace uku suka ce maimakon 140 mulkin 100 sai suka ga mace uku wannan yana cikin dalilan da yasa suka kalubalanci shi wannan zaɓe din hmm. sannan na biyu suka ce ba a yi tantancewa ba a yi tantancewa ba accreditation yadda doka ya kamata a yi tantancewa din so in take ce muku magana dai wannan yasa kotu bayan ta saurari ko da kuma kila wannan da ya bada minority report cike yan committee eh, ai shi kaga ai sai da aka zo wurin wurin wurin sauraron shari'a ne a ah, ya ce immediately yana barin wurin hmm. a bayanan shi a kotu da next zai ruga national headquarter ya tandara minority report eh don don ina da masani a kawo amma dai abinda nake cewa hmm. eh, ita wannan maganar da ya kawo ai tun da shi ya bada shaida a cikin kuma ya bada shaida a cikin shari'a kamar shi kadai ne ya bada shaida a ah, su uku amma dai shi ya yi tandaran kuma aka yi cross examination na shi Ok to kaga shi abin da ya faɗi ya yi tasiri wurin walwale wurin walwale wannan hukuncin sannan ita ma INEC ai in kana tuna ita ma ta faɗi wata magana mai muhimmanci eh. ta ce ga nata ta gamsu cewa lalle ba a bi ka'ida yadda ya kamata ba wurin wannan kuma ga report ɗinsu shi Adamu yana Waziri wanda shugabanci kwamitin eh. akwai inda aka ce ya sa hannu cewa ya gam inda aka ce an an yi conducting in substantial compliance kuma hmm. aka ce ya sanu eh. ya sanin garfar ɗan eh. To kaga duk waɗannan abubuwan su ne ita kotu ta tattara sai ta ga cewa ba a bi ƙa'ida hmm. yadda ya kamata ba kuma cikin hikima ta kotu sai ta walwala wannan wannan zaɓe ɗin da aka yi. Kuma ta yi umarni cewa a je a sake sabon zaɓe. To, ana ganin kamar wutar ta mutu. menene wahala wannan ga duka ga zahiri ba wata wahala ba wata ko dai eh, kai ka zabi cewa lalle bai yi kyau din ba a je a sake ko kuma ka ci a kai baka yadda da hukuncin da kotu ta yi ka gaba misali to bayan ɗan lokaci eh, kamar kwana biyu haka zuwa kwana uku sai aka fitar da aka fitar da sanarwa cewa ita su bangaren shi Dr. Dauda Lawan Dare sun gamsu cewa a wannan hukuncin bai yi ba saboda wannan hukuncin yayi kuma wannan zaben bai yi ba kamar yadda notice na zabe saboda haka za su ji su sake sabon zabe ina ganin kwana bakwai ne kwana bakwai eh, so kwana bakwai aka sa ran wata juma'a kwarai ko aka je aka sake wani sabon zabe to ana cikin wannan sai akot akot jam'iyyar akot jam'iyyar akot da dan takarar gwamnati da ɗan takarar mataimakin gwamnanta suka shigar da wata ƙara a nan state a nan a nan tara babban kotun tarayya suna ƙalubalantar alƙalin kotun cewa wannan umarnin da ya bada cewa a je a sake sabon zaɓe ya hita cikin hurumi ne bai da hurumin da zai bada wannan bai da hurumin da zai bada wannan oda saboda haka suna son a furta cewa lalle alƙali ya yi kuskure da ya ci a sake sabon zaɓe suka dogara ga sashi na 84 karamin sashi na 13 mm. na kundin zaɓe na ƙasa wanda ya ce duk wanda ya saba ƙa'ida ta hitar da ɗan takara to gaba ɗaya kada a sa a cikin jerin waɗanda za su yi takara a wannan zaɓe. Ana cikin wannan rikicin sai aka yi zaɓen aka sake zaɓen fitar da gwanin aka ce kuma dauda lawan shi ya ci zaɓe kaga ana ganin kamar wutar kuma ta mutu kuma yes ga zahiri kamar ta mutu tunda sun yi considering sun je sun maimaita abin da aka sake yi kuma an sake ci to ana cikin wannan hayaniya kuma sai watakila abin da ya bijiro baya hmm. na raɗi-raɗi da maganganu da suke fitowa ta ƙarƙashin ƙasa cewa ai ana na ana ƙoƙari a sake shigar da wata sabuwar ƙara cewa wannan ma primary election da aka yi na biyu shi ma bai yi ba saboda dalilai guda biyu na farko ita ga jam'iyya doka kundin tsarin mulki na jam'iyya na jam'iyya ta pdp ya yi tanaji cewa ba a yin irin wannan primary taro da zai sa a yi primary election sai an ba 'yan takara akalla kwana bakwai su wanda za su jaya wanda za su jaya sai an sanar da su akalla kwana bakwai sannan na biyu sashe na tamanin da biyu ne karamin sashe na na biyu ko Na biyu mm. ya na ɗai ne na ɗai na ɗai sorry eh, ba na biyu ba na ɗai ya tanadi cewa duk za a irin wannan taro sai an ba INEC kwana 21 an sanar da ita to tun da waɗannan abubuwan guda biyu ba a yi su ba su ko za su je kotu su shigar da ƙara su kalubalanci wannan primary election da aka yi so ina tunani ni a ta fahimta yana yiwa daidai nake yana ba daidai nake kamar wannan abin ne ya tsoratar da su shugabanni na pdp sai suka ga ah, to da su zo a yi wannan ai bari ma su ɗauka ƙarar wannan hukuncin da aka yi kuma bayan sun riga sun yi hukuncin biyayya ya yi resulting to wani zaɓe a yi wani zaɓe tunda inda baka yadda ba ai da za ka ce baka yadda da hukuncin ba gaba sai ka gaba amma in ka ce ka yadda ka sake wani sabon zaɓe to ya nuna ka yadda da hukuncin ɗari bisa ɗari to muna nan daga ba mu sarfa kawai sai aka ce ai pdp sun ce za su ɗauka ƙara to sai suka ɗauka ƙarar wannan hukuncin na farko na farko wanda suka yi consider wanda suka yi ana nan ana yi kuma sai aka sake shigar da kuma shi wannan din wanda ya sa suka je wancan appeal din yes wanda wanda wanda ya sa suka yi appeal hukuncin farko yes sai aka sai aka sai ƙara sai ta bijiro ka gane na'am sai aka ce okay to uh, waɗannan abubuwan da ake cewa na farko ba a bada notice ba sannan ma yan takara ko eh, ba ba eh, INEC notice ba da doka ba to sai aka zauna aka sake yin wata sabon shari'a akan wannan hujjojin aka kafa waɗannan aka gabatar ma kotu da waɗannan hujjojin da suke nuna ma kotu cewa lalle lalle ba a da wani sharuɗan ba wanda wanda aka tsallake to bari kafin in ci gaba ni a fahimta ta mm. shi wannan sashi da ya bada da ya tanaji cewa ita jam'iyya ta pdp sai ta ba 'yan takara kwana bakwai sannan da wannan sashe na dokar zaɓe eh. na dokar zaɓe na sashe na 82 karamin sashe na 1 da ya ce a ba INEC kwana 21 ni ina da ra'ayi ni Bello Galadi cewa ga irin wannan matsalar wannan ba buƙatar yin biyayya cikakka ga wannan sashen to me ya hujjarka hujjata ita ce ita wannan magana ta cewa sai an ba INEC ko sai an ba ɗan takara hmm. tana magana ne ni a fahimta ta ga abin da ya shafi zaɓe ga kari wannan zaɓe ne na musamman wanda kotu ce ta ba da umarnin a yi shi amma duk da kotu ta ce a yi shi in substantial compliance wato a cika duk sharuɗa in ta ce a cika duk sharuɗa ai ai ai in ta ce wannan ciwon ta a cika duk sharuɗa ai mm. ko ta ce a cika sharuɗa ko ka ta ce a cika sharuɗa ni dan siyasa ne dan mm. siyasa ne ka gane mm-hmm. ga siyasa baka takin komi for granted ya kamata kai abin da ya kamata Ba baka takin komi for chance in akwai sharaɗi guda goma sha biyu da ake bukata gastahiyar siyasa ya kamata guda goma sha ɗaya duka yi su don dutta inda aka fito ya zama gwarkutan hali ka kiyaye doka wannan ina gaya maka abin da ni na fahimta ne cewa babu bukata sai an yi wannan saboda wannan special convention hmm. wanda court ordered abin ga doka muna ce court ordered convention ita kotu inda misali ta ce a yi zaben nan cikin kwana goma hmm. sai ka ce ba a yi na cikin kwana goma sai dai a yi shi cikin cikin cikin eh, to amma ita so argument din dan cewa kotu cewa a ta a bi ka'ida to kai a matsayin ka sai ka koma ma kundin jam'iyyar kada dokar zaɓe tun da ka'idojin mm. nana su ga tasu fassara eh, abinda nika so ka gane mm. kai kai dokta na shi fa abinda ya sa duk aka yi wannan tanadi tanadi cikin wannan kundin zaɓe na 2020 2019 2022 misali don a kauce ma matsalolin da aka fuskanta can baya. Tunda ana building from experience. Don a inganta mm. shi din gaba ɗaya. Sannan don a hana baba kere da wasu suke yi. Saboda damar da suke. Cikin cikin abin da ɗin zaɓe. Don a ba da dama kowa ya zama an tafi tare da shi. In za a yi zaɓe ka san za a yi zaɓe. In an ɗaga ka san an ɗaga. Mm. In an sa rana ka san an sa rana. Mm. To wani abin da nake son ka gane. Da shi wanda ya yi ƙarat. Da wanda aka yi ƙara. da ita INEC din duk suna gaban kotu fa duk gaban kotu suke duk abin da aka tattauna gaban su aka yi ba abin da aka yi bayan kowa saboda haka ba abu bane wanda misali ko a ce INEC ba ta nan a ce ai sai an faɗa mata ga abin da ya faru ba abu bane wanda wani ɗan takara bai nan balle a ce sai an faɗa kowa yana gaban gaban gaban gaban kotu kuma kotu ce ta ta yi wannan furucin so ni a fahimta ta bai da buƙatar sai an bada wannan notice na kwana 21 to amma tun da ita amma kana ganin me yasa ita kotu ta kifiro na wasan tunda wasu hukunci kamar yanzu in ka dibi hukuncin san dan galadima hmm. na mai takarar kujerar birnin magaji kaura hmm. ai kotu cewa ta aje a sake zabe cikin sati biyu hmm. wato kwana goma sha hudu ka ganin iskiliya so amma sai aka zo in this case kawai sai kotu nan sai ta ce kawai a tai bi dukkanin sharuɗa to su abin nake son ka gane su alƙalan mutane ne kamar ka to kuma alƙur'ani mai tsarki shi kaɗai ne ba a kuskure a kai shi ko shi da wani shari'a da muke yi fahimta ce fahimta ce kuma abubuwa ne ake son a samar waɗanda za su samar da adalci gwagwaton hali ba a samar da wannan adalcin ɗari bisa ɗari tunda ba shari'a bace ta Allah mm. ba shari'a bace ta musulunci mm. alƙalin mutum ne ba mamaki sadda ya hukuncin nan wannan tunanin na ya bada wa'adi na kwanuka ka gane bai zo mishi ba mm. sannan shi wanda ya ƙara bai yi wannan roƙon ba mm. in ka diba in ka diba takardun da kyau mm. bai ce yana son in kotu ta, lalata wancan primary election ba ta yi umarni a primary election cikin kwana kaza bai ce haka ba amma kula in ka dubi press sun ce any order din fit tunda ku kuna yaren ku ne cewa duk wata wani umarni da kuka tanda ya dace wannan umarnin da ya bada kuka roki dan abin da umarnin da ya bada na cewa ayi adalci ayi abin da ya kamata eh. yana yana karkashin wannan order eh, to ka gani yana karkashin wannan order yanzu akwai wasu masu ra'ayin cewa da a ce lokacin da alkali ya ba da wannan hukunci hmm. ba tare da ayyana cikin kwana nawa ba hmm. suka ce abinda sun kazata lauyoyin shi dan takarar da aka rusa zaben shi hmm. ya kamata a ce sun ruga sun koma su nemo interpretation na koda kotu za ta yi ayyana musu tun da har shi Ibrahim Shehu lokacin da notice ɗin ka yawo ya rubuta ma jam'iyya ya jawo hankalinta ya rubuta appeal ya jawo hankalinta na cewa kada ku kuskura ku yi zaɓe ranar da kun kasa ga notice ɗin da na gani a social media domin akwai tanadin da sashi na 82 muna da kwafi na appeal ɗin kuma jam'iyyar PDP bata saurare su ba duk da ya jawo hankalinta kamin ranar zaɓen. To, ai abin da dai nake kokarin faɗi shi ne hmm. ita kotu a cikin tata hikima ce ta ce ai wannan ta ce a sake wannan sabon zaɓe ko ba ta ayyana lokacin da za a sake shi mm. so kaga ni a fahimta ta ba wani rudani da zai sa a sake komawa a nemi interpretation okay. eh, saboda shi interpretation kana neman fassara kotu akan wani furuci da ta yi wanda yake da ɗaura kai wannan kuma is direct is very direct kawai ta ce a je a sake primary election mm. so wanda ya ga kaman abun bai yi ba kamar shi Ibrahim Shehu ba kawai da sake komawa kotu ya ai ba a ba da wannan ka'ida ba kaga ai kotu ta sake dibawa kuma ta ce dai ta gamsu cewa eh, lalle lalle ba a bi ka'ida ba kuma waɗannan ka'idodin suna da tasirin gaske saboda haka ta sake rushe wannan zaɓe kuma karawa da karau abinda ya bambanta shi wannan hukuncin na farko na biyu shine kotu sai ta yi amfani da wannan sashi na sashi na 84 ƙaramin sashi na 13 sai ta haramta shi ɗan takarar gwamna na PDP na Zamfara shiga zaɓe saboda ya saba waɗannan wanda za a sake saboda ya saba waɗannan ka'idoji to lokacin da ka ji eh, su yi consider su yi appeal a matsayinka na lauya hmm. me kai tunanin zai iya faruwa ah, tunda dai ka sha gani dai kamar yadda kun ka sha hadi judgment na kotu bai zama two way traffic hmm. is one way kamar yadda kuka faɗi hmm. so lokacin me kai anticipating zai faru a ba wani abu tunda eh, ni a fahimta ta dai ah, shi dauda lawan dare ba shi bane ya ɗaukaka ƙarin nan da kanshi abu ne wanda yana buƙatar tunani kala biyu da tunanin lauyoyi da tunanin 'yan jam'iyya dole dole ne ya zama abin da ya sa aka zaɓi cewa a yi apil na hukuncin nan bayan kuma an riga an mishi biyayya dole ne ya zama dole ne ya zama akwai hujja kwakwara kawai dai in kai baka cikin lauyoyinsu kuma baka cikin jam'iyyarsu kuma ba a tattauna na matsalar da kai ba dole bane ka sani ni a fahimta ta ke eh amma dai eh, primitive tunani na lauya ni kake a wani misali shi ga al'amarin aikin lauya ai ba abun da komai is possible because abu ne na shari'a haka muna nan da kai aka yi attempt na review a supreme court haka ai ya saba hankalin mafi yawan lauyoyi da alƙalai amma aka jaraba eh, kuma aka jaraba da ƙarshe suka suka suka suka suka kiɗa magana suka ce ba su yarda a yi review ba wanda ni ko a lokacin na faɗa maka cewa ni na yarda ana review ware ku tunda mu kace da human base na yarda ana review eh na yarda ana review amma abinda na yadda na ce maka ni fahimta ta ake mm. yin shi ga ƴan karamar ta fahimta mm. ba wai yadda su lauyoyin APC suke son ai review din nan take ba a'a na ce maka abu ne wanda ita doka kamar mutunci tana cin abinci tana shan ruwa tana sa sutura tana girma a hankali a hankali a hankali har ta balaga ta hmm. ka gane to bai yiwuwa kawai tana karamarta ka ɗauko ta kace so kake ta yi tafiya ko ta yi aure ko ta yi wani abu ya saba hankali dole ka batta ta ta tafiya a hankali a hankali har ta kai inda take bukata hmm. na ce maka shi review din yadda na fahimci ake yin shi su alƙalin suna nan zaman su sun dai ce babu shi dan takarar apc ba su yarda da dukkan yan takarar apc kuma suka ce wanda ya zo na biyu a ba shi za a ba kuma tun da farko tun 2018 tun kafin a rantsar da mutane na ke da wannan ra'ayin cewa ni na yadda cewa sun yi kuskure su maye alƙalai cikin girmamawa gare su domin dokar zaɓe ta wancan lokacin ta ce ka a kuskura a rantsar da wanda ya zo na biyu sai dai a sake sabon zaɓe haka to ta ce karara su kuma kila akwai abin da sun ga magana su wata kila akan maslaha la'akari da yanayin da jihar take ciki da rudanin da mutanen ta suke ciki sannan kuma kaman suna da wata wata wata ajanda ta suna son su nisantar da shi Abdulaziz yare daga madafun iko na ɗan wani lokaci so ga bari duk yadda za a yi aka kabe su gaba daya saboda haka bari a dai wannan a samu shi wanda ya zo na biyu a azashi saboda a dan sabuwar sanwa dai a sabuwar sanwa a dan dan kashe wannan wutar mm. tunda ba a san abin da wannan jidalin zai haifar ma al'ummar jihar Zamfara haka so kana amma da ni na san ba daidai bane kuma tunda na san ba daidai bane tunda abin da wannan doka ta ce karara in ka karanta section 143 mm. so section 2 na electoral act na 2019 ya faɗi karara kafin a gyara ya ce duk sadda aka soke zaben wanda ya zo wanda ya ci zaɓe ba primary ba wanda ya ci zaɓe ka gane da tunanin cewa shi wanda ya ci zaɓen is not qualified to kada kotu ta kuskura ta rantsar da na biyu sai dai a sake sare zaɓe cikin dokar gundarin doka so biyu aka amfani da kalmar shall the court shall not declare the person with the, with the, with the, with the, with the highest vote but shall order for fresh election so kaga su alƙalan sun sani suna da masaniya kawai akan maslaha ne za su yi so kaga tunda duk ɗan takara ake challenge so don an canza wannan don an nemi a canza wannan doka ba illa bace amma dai yin wannan roƙon da gaugawa shi nan kake da shi ne nake da problem tunda abin da ya kamata su yi haƙuri nan da shekara biyar ko goma ko ashirin mm. ko talatin za a taso da wani kes wanda zai je gabansu bayan ba su bane lokacin wasu ne daban sai wasu sai sai a faɗa musu cewa to ga abinda doka ta ce sannan ga abinda wanda gabace ku suka suka gabace ku suka ce saboda haka magana ta ci karo da juna ila su kuma sai su bada wani furon sai su ce okay a nan wuri sai su walwala magana waɗancan sai su dole doka za a bi ai dole doka za a bi to kaga sun walwala kansu kenan amma yanzu su da suka yi wannan hukuncin kuma ka ɗauki wannan ka ɗauki takardu ka je kotu ka ce yanzu nan kana son su walwala kansu a hankali bai ɗauka wannan to wannan shi kuma ko so sai sun kuskure tunda suna da wani abin nan hankali bai ɗauka hankali bai ɗauka so amma eh, kamin mu tafi cikin shari'un nan da PDP ta yi wani abu wanda ya faru wanda ina ganin kana cikin lauyoyin da nin nemi ra'ayinsu ta waya shine a lokacin da shi shari'a farko da shi lauyan ɗan takarar gwamna wani barista equator senior advocate a da ya tashi maybe yanke hukuncin cewa shi ba zai kawo shaida ko ɗaya gaban kotu ba zai dogara ga submission da shaidun mai ƙara yi muna cikin waɗanda muka yi mai tambayoyin cewa anya wannan ba caca bace zai yi because ita caca akwai chances ko ka ci ko ka faɗi kuma ya ce shi him ba judicial gamble ba ne ba dai daga karshe shi kuma na ibrahim shehu yana ra'ayin cewa it's a gamble to kuma daga karshe dai abin ya dogara shaidun da ya dogara kuma kotu ta aminta da abin da sun kawo ta yi hukunci a ƙasa is usual ga lauya ya kasa kawo shaida ya dogara ga shaidun mai kara yanzu kaga da zan shigo na ai kana da kalan tambayoyi da kake so ka yi hmm. in ka bar saman kujerar na wani ya zauna ba dole bane ya zama yadda tsarin tambayoyinka suke gare ni ya zama shi ma haka tsarin tambayoyin shi Su so ɗan adam da kalan yadda yake yin al'amuran shi haka mu ma lauyoyi kowane lauya da nashi strategy amma abin da na tabbatar ma kaina da shi shi ne ita shari'a ta siyasa mm. ta fi ƙarfin kai ba wata kafa da za ta iya kawo matsala saboda shari'a ce mai abin da ake ce sensitivity shari'a ce mai mai mai mai kamar kwai kamar kwai ba wai ka bar wani abu ba hmm. misali wajibinka ne a matsayinka na lauya ma ya zama ba dubara kaɗai kai amfani da ita ba ba hikima kaɗai kai amfani da ita ba ba ilimin kaɗai kai amfani da shi ba ga abin da ya shafi shari'a ta siyasa ya kamata in aka ɗauke ka a matsayin lauya na wata shari'a to in dai an ɗauke ka kuma an biya ka kuma ka yarda da abin da aka biya ka to ka ne kai kanka ka ɗauki wasu lauyoyi don su baka shawara gaskiya ka ɗauki lauyoyi waɗanda ka tabbatar da ingancinsu waɗanda kai da shawarar su ce kake gina hujjojinka kake gina shari'aka maimakon a ce kai kaɗai ne mulki a ce kai kaɗai ne yanzu misali bari in baka misali lokacin da na yi takara ta House of 2019 ai na yi ƙara a Abuja misali kaga lauya nake ina shugaban lauyoyi wannan lokacin amma duk da haka duk da haka sai da na ɗauki lauyoyi waɗanda suke ban shawa. saboda matsalar ta fi ƙarfin tunanina ta fi ƙarfin ilimina ta fi ƙarfin sanina duk wani abin da naka tunanin na sani ita shari'a ta zaɓe ta abin da ke da alaƙa da zaɓe tana buƙatar kulawa ta musamman in akwai shaida ɗari da ya kamata a ce pdp sun kawo wannan lokacin ya kamata a ce sun kawo ko da hamsin saboda shi misali shi shi shi shi shi lanar san mm. yana da hujjar shi da ya saye abin da amma abin da ake gudu dama ni tun da na tun na kalli abun da ya yi na san da ɗayan biyu za a yi ko dai ya samu ɗaukaka ko kuma girman shi ya faɗi. subhanallah inda zai samu ɗaukaka ya buga kirjin shi ya ce wannan matsala ba matsala bace kuma sai ta zama ba matsala ba kaga za samu ɗaukaka kaga zai samu ɗaukaka inda zai samu faɗo girma bai gane matsalar babba bace shi gashi babba kuma bai gane matsalar babba bace kuma ya ya ya ya ya rena matsalar kuma ta zo ta kada shi so kaga irin wannan kamata ya zama an kawo dukkan shaidun da ya kamata wanda za su gina hujjarsu cewa lalle lalle ba a bi tsari ba sorry eh, an bi tsari wajen wurin primary election to amma inda shi lauyan wanda ke kara yana kalubalanta cewa ba a bi ka'idodi ba shi ba cewa ya an yi bi ka'ida ba balle ka ce za ka jingina hujjar ka tashi shi cewa ba a bi ka'ida ba kuma sai ka ce ka dogara ga shi kuma kana cewa ka dogara gare shi kaga kamata ya ka kawo shaidu in ya kama ka kawo shaidu hamsin ba ba wani sauri ciki ba wani sauri ba wani abin tashin hankali ka kawo shaidun da za su nuna cewa lalle lalle delegates din nan da aka ce guda uku three delegates akwai mata ko wani ward ga sunan da wance da wance ka kawo shaidun cewa an yi accreditation ga da wani da wani da wani su suka accreditation din nan ga da wanda an kai ma accreditation din nan kuma ga yanzu ya faɗa mu kotu shi an tantance shi ga fatan da aka bi wurin accreditation sannan ka kawo abin nan na zaɓe su tabbatar ma kotu cewa eh, lalle lalle dukkan ka'ida an bita ka kawo daga cikin jam'iyya ka kawo daga wajen jam'iyya ka kawo duk inda za ka kawo. in ta kama har observers ɗin akwai. Ko ina ka kawo, ka kawo experts wanda za su kwaɗi wasu abubuwa da suka shahi wannan takaddun da waɗancan masu ƙara sun ka shiga wanda za su wanda za su wanda za su walwale su walwale waɗannan takaddun. So amma kaga duk ba ai yi ba. Wallahi. haphazardly kawai so so so a fahimta ta a cikin girmama ga leshi shi kamar gaskiya an an yi garaje kuma ba a yi taka takatsantsan ba kuma ba a bi diddiki ba wanda ya kamata a ce daga shari'an bi ga abin da shahi shari'a zabi to yanzu abin da muke ji shine yanzu sun yi filing notice na state of execution eh wato suna neman kotun ɗaukar ƙara ta dakatar da aiwatar da wanga hukunci hmm. na biyu da ya haramta musu hmm. ya haramta ma shi ɗan takara hmm. sake shiga a kuma wani zaɓe da shi kuma muna jin kamar ana ganin cewa a maybe maimakon filing notice me zai sa su in har suna ganin suna da ganin su ɗaukar ƙara gundarin shari'a a yi taminin ɗinta kai me ra'ayinka ga wannan to ai a fahimta ta ga iya fahimta ta baka shigar da stay sai kana da notice of appeal gaban kotu to mu ba ga notice of appeal amma dole bane ka gan shi okay eh tunda da zuwa nan ai ni bello lokala ban ga ban ga ban ga shi ba eh, ba ma waki kai dokar dan jarida wata inda bai hangwa kana hangwa eh, amma dai ba wani abu bane na tashin hankali yana yiwa akwai shi amma dai ni a zahirin fahimtata ba a shigar da notice of appeal na dakatar da ba a shigar da stay of execution na dakatar da hukunci dole dole sai akwai notice of appeal saboda ai daga cikin abubuwan da ita kotu za ta auna ta gano ka cancanci a baka wannan state din shine grounds na appeal ɗinka ta gashi a they recondite abinda ake cewa recondite suna da ƙarfi okay ka gane hmm. tunda ai ba wani ba wata magana da aka fara gaban ita kotun ɗaukar ƙara misali ga wanda a fahimci balle a fahimci eh, hmm. ah, shi abin da kake ɗaukar ƙara akan shi yana da inganci ko bai da inganci amma shi wannan notice of appeal din wanda za ka a'a notice of appeal wanda mm. za ka shigar mm. ah, abubuwan da yasa kake kalubalantar hukuncin na kotu misali da, da, da dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza su ne ita ganin eh, shi su ne ita kotu za ta zauna ta natsu sai ta fahimci ta eh lalle a to gaskiya kam wanga ground number one da ground number five da ground number su gaskiya da ago. saboda haka akan akan wannan hujja ne sai a dakatar da ta a dakatar da hukunci eh. to amma yanzu ina gaskiya cewa sabon practice direction naku na kotun ɗaukar ƙara ya hana ba da stay a'a haka muke ji eh, ai ba ba wani abu bane saboda wai harkar hmm. siyasa shari'a siyasa hmm. abu ce mai time frame eh. so kamar yanzu an ba da umarni cewa in dai kana da appeal hmm. ka ɗauka kashi a determining nashi on merit ba magana technicality na state of execution Ito a kasan yanzu ita wannan kalar shari'a ta is time bound. Tana da time ɗin da dole dole alkali ko yana so ko bai so sai ai sai sai ai disposal din ta kwarai ko so kaga ba wani abu bane sabo ga su lauyi ba wani abu bane sabo ga su alkalai ah, ko akwai stay ko ba stay what is important shine dai a shigar da appeal sannan a zo in eh, appeal din ne in ma ƙara ce an shigar da ƙara a zo a yi ta kowa a kira shi a zo a yi ta gaban kowa cikin lokacin da aka ƙayyade na doka a gamata. ta. Hmm. Eh. To yanzu bisa wanga dogon sharhi da kan muna hmm. yanzu ni a matsayin shi dan takarar ga idon doka ga inda ake yanzu ba mu sanan mu abin da gobe za ta yi ba hmm. amma dai ga hukuncin ga biyu hmm. da wangar kotun daukar alatai. ta yi yanzu mi a status nashi a idon doka to to to kafin in baka wannan amsa akwai magana da na fara wadda ban kare ba wadda ina ganin tana da muhimmanci okay go ahead kaga shi wannan hukuncin na farko na shi yana magana ne akan ingancin zaben fidda gwani da aka yi shi kuma hukunci na biyu yana magana ne akan rashin bin wasu halaccin ɗan takarar na gwamna mm. kaga hukunci ne guda biyu kuma daban-daban suke shi na farko misali in ya yi tasiri a can Supreme Court tunda yanzu abin da zai iya faruwa ba mamaki a ɗaukar ƙarashi daga can kwar appeal zuwa Supreme Court. Shi wani yanzu ne ba su yi ba. A yana yiwuwa a tunda hurumin su ne suna da damar su yi. Na gane eh. Yau kuma suna da damar su yi misali. To na so mu tsaya dai ga inda ake. Wanda nake so in ce. Mm. Tunda hurumin su ne na su. ko ana gobe za a rufe kofa ta shigar da afil suna da hurumin su shigar da afil ko kuma tana saurara mm. musu to ni ina ina ina ina hasashe ne na amma je supreme court okay misali mm-hmm. da can ne ake tuki final destination ne final destination to in misali shi wannan afin nasu mm. yayi tasiri a can kotun ɗaukaka kotun koli misali in yayi tasiri kotu ta tabbatar da hukuncin sakwato wanda zai wanda shi kuma ya tabbatar da hukuncin gusau mm. misali ƙololo abin da za a yi shi ne a ce a sake kwana ga hukuncin harkoki, ga hukuncin farko ƙololo abin da za a yi shi ne a ce a sake kwana da shi so kaga ni a fahimta ta wannan bai da illa sosai ga shi ɗan takarar gwamna na PDP. Saboda kowane lokaci aka ce a zo a sake primary election ko as long as ba a yi primary election ba a yi ba a riga an election ba kaga ana iya sakewa. Sannan shi zaben ai jam'iyya ce ake zaɓe ba shi ɗan takara ba. Saboda haka kowane lokaci aka tantance wanda ɗan takara za a jira mu za a kamar da mun kai kes din 2019 yawa kamar da aka yi na 2019 ka ce a sa sunan to ka gani ga duk wancan lokacin duk da muke tauna hayani in kana tuna ba a ma sun wa dan takarar APC ba wasu su ce Daudan wasu su ce Koguna wasu su ce amma dai ita APC abin ta kaso ta dai hito gaba da ita ta dai hito gaba da ko ma wane ne ba wanda ba a faɗi ba a ce marafa a ce a ce a ce har malama kala duk an ce shi ne. ko an ce an ce Mamuda Ali shi ce Mamuda ya ta an bawo shi eh, jirgi ma shi ne. <laughs> an yi tururuwa an je an je an je an taro shi ana murna ana farin ciki so abin da nake so in ce dai ita jam'iyyar in ba a riga aka jefa za aka jefa ƙuri'a ba to ita ce take da hurumi na a zaɓe ta saboda haka kowace gaba aka tantance cewa dr nura anka shine dan takarar akot kuma shine dan takarar gwamna shi kenan in ta ci zaɓe to shi a dan takarar shi a zaɓen gwamna haka to in sassancin hukuncin farko kenan yawwa sassanci ne kenan so kowace gaba suka aka kai ƙarshe kotu ta ayyana cewa eh, lalle lalle ta ba su dama cewa a je a sake primary election in suka suka sake primary election din su fine wanda suna da takara ka gane to inda matsalar take shine hukunci na biyu wanda ya ce bai yarda da su tsaye da ɗan takara ba ma wanda shi alƙalin ya kafa hujja da wannan sashi na 84 karamin sashi na 13 ya ce ba su ɗan takara to nan ne babban matsala take sannan in kana tunawa in kana bibiyar abubuwan da suke faruwa hmm. irin wannan matsalar ce aka samu adamawa ku ta binani in kana tunawa abdulaziz anka eh, eh, aka zo aka yi aka zo su su ribadu suka shigar da ƙara binani ku. suna kalubalanta shi zaben cewa an yi arin gizo na ƙuri'a accreditation ɗin ina jin ya haura da kuma uku ne ko mutum kuɗi aka zo kotu ta fahimci cewa eh, lalle an yi wannan arin gizo ta zo ta walwala wannan zafi su mutanen ribadu wannan hukunci da kotu ta yi ba shi suke bukata ba da za ka yi magana da su har cikin zuciyarsu ba shi bane bukatar su tunda babu dan jam'iyyar da zai so a ce wai gaba ɗaya kawai gaba ɗaya ba ta hwaɗi dan jam'iyya na kwarai ko ba shi bane to yana so a ce jam'iyyar shi ce ta ci zaɓe so aka zo aka yi wannan aka aka aka eh, yana tunanin a ce a sake sabon zaɓe sai kotu ta haramta ta lalata zaɓen sannan ta haramta tsayar da wani ɗan takara so kaga abun bai yi ma shi wanda ya ƙara daɗi ba bai yi ma wanda aka yi ma daɗi ba shi yasa ko da aka gama hukunci a sun daɗe cikin kotu ba wanda ya tafi ba wanda ke jin daɗi suna zaunan su kawai ko a jikin shi mutu so kaga shi abun da ya faru can adamawa kes ɗin adamawa irin shi ne ya faru a zamfara ga second primary election ga second primary election na zamfara to kaga benani ta ɗauka kara cewa bata gamsu da wannan hukunci da aka yi ba kuma kotu ta walwala hukuncin Justice Abdulaziz. kwarar Appeal, mm. Yola, ta walwala hukuncin Abdulaziz. So ba mamaki za a yi appeal. So in aka ce Supreme Court, duk abin da Supreme Court ta yanke hukunci akan Adamawa, to direct shi ne zai shafi. Kai tsaye, kai tsaye. In court, in Supreme Court can a kes ɗan Adamawa ta yanke hukunci cewa eh, lalle lalle duk wanda ya saba tanadi na doka wurin primary election ka a sa suna ne saboda haka ba ta yadda a sa sunan binane ba kamar da wannan section 84 din kamar da section 13 in ta ce haka nan to shi kenan wannan case din bai da wani tasiri ga ga ga ga, ga Dauda Lawan Dare ko ga bai da tasiri ga PDP abin da ya sha dan takarar gwamna saboda kotu ta riga ta yi furuci wanda wannan matsayat ta yi daidai da matsalar su kaga ba su da zaɓi face su rungumi hukuncin ubangiji idan kuma kotu ta sufukon ta ce a'a ta yadda binani a sa sunanta cikin 'yan takara ta yadda a sake ko ta ce ta yadda a sake sabon zaɓe ko kuma ta ce a'a binani tana da gaskiya mm. da dai ta kiɗe maganar ita ita federal high court yola ta jaddada ta court appeal to kenan daura lawan dare yana da dama shi ma ya bi san shi ma ya bi sawun shari'a shi kuma ya dogara ga wannan hukuncin na adamawa ya kafa hujja kuma kotu ta bashi hukunci to so kaga in haka ne first din is hanging in the air so is hanging but yanzu kana ba da misali yanzu misali abinda zai faru adama ya zama determinant factor eh. what about the time frame na in sai su sun jira sun ga abin da ya faru A'a, misali ba jira ne za su. Ai ita shari'at yanzu ta Adamawa ta girmi ta mai. Tunda su kaga har sun wuce kur'afe. Ina magana hukunci na biyu. Na gane. Ba hukunci na farko. Na fahimce ka. Hukunci na biyu. Ka gane. Yanzu shi kuma na biyu namu na nan ba mu sani ba ma ko an yi appeal ko ba a yi ba ko na. suna gaban mu. Suna gaban mu. To tunda suna gaban mu kaga gare su an ce da da da da sanuwar gaba ake inda sanuwar gaba ne ta sha ruwa ba shi ba da na gaba ake gane zurfin ruwa eh. ko ita bahaushe ce da na gaba ake gane nutsawa ko yanzu su ne na gaba a gare mu gare su za mu fahimci shin PDP za ta yi dan takara a jihar Zamfara ko ba za ta yi ba da abinda ita Safarinko za ta za ta ko ta tabbatar ko ta walwale akan kis din Adamawa akan akan kis din Benami na'am to amma yanzu har yanzu baka faɗa cikin tambaya ta ba yanzu for now mm. kamin a iya biyo ga hanyoyin mm. a kai level ɗin da za a cewa ƙila ga inda ake mm. yanzu mi an matsayin ɗan takara a yana nan matsayin shi da ɗan takara duk da wanga pronouncement na biyu eh. da kotu ta ce an haramta tsayin ɗan takara eh. kuma ɗan takara ne eh. to me hujjar ka hujja ta ita ce muddin ba a tuke wannan dama ta apil ba ka gane mm. muddin abinda da zai tuke wannan damar ta appeal tunda shi appeal constitutional right da ɗan adam to amma kana forfeiting din idan in baka ba yawa kai forfeiting ne in ka wuce wannan timeline din mm. da kotu ta baka dama na kai appeal ita ce hanya ta farko yanzu misali wannan hukuncin da aka yi na biyu mm. in ya zaɓi ya bashi hakan misali yadda kotu ta ce shi ba ɗan takara ba ya zaɓi ya bashi ko kuma ya hihita wancan na farkon akan na biyu din kaga ya forfeiting right ɗin na ɗan takara ke ka gane to amma in ya yi appeal ko kuma aka yi appeal din aka yi ta tahiya aka kai supreme court wanda ita ce kotu ta karshe misali hmm. to kaga ba wata sauran dama da yake da ita amma yanzu yana da dama ya yi appeal din wannan hukuncin na biyu zuwa sokoto kuma har zuwa sannan daga sakkwato kuma in kotu ta kara ba da hukunci da bai ji daɗi ba yana da damar ya apil zuwa abuja sai an kai wannan gabat in wannan kotu ta abuja ta tabbatar da hukuncin gusau ta ce ba ɗan takara to sannan ya tabbata bai ba ɗan takara ba amma dai ga idanun kotu ba ɗan takara ba ne amma ga idanun doka ka gane ga idanun doka ɗan takara ne sai an cimma wannan gabat wannan rooms din da yake da su in ya rufe sai in ya rufe su wannan kofofin da windows windows din sai ya rufe sannan zai zama ba da takara ba amma ga fuska ita federal high court nan ba da takara bane. to amma ga idanun doka dan takara ne har sai ya kasa samun wannan nasara a can court appeal abuja to kamin mu rahe hira ga zan so in yoma ma shaguɗe akan hukuncin da babban eh, federal high court abuja ta bada game da takarar sani dan galadima birnin magaji mm. da kauran na moda mm. wanda ta jinge na cewa ba dan takara ba ne bisa ground na cewa lokacin da ban jam'iyyar pdp ya mm. koma apc ya ba da formal notice of declaration a majalisar dokoki a matsayin shi na wakili amma da ya samu akasi suka koma dawowa pdp aka ba su ticket bai koma da declaration ba kamar yadda doka ta tanada kuma ina ji wanga shi zaburat da wasu suka kakkaɓe kifayal ɗin sauran 'yan takarar 'yan majalisu na tarayya guda biyar mm. aka koma an taya su kotu kaga takardar da Ahmad Raji mm. babban lauya senior advocate da ya gabatar na neman certified true copy na wasu daga cikin takardun da mutane akai mm. yanzu kana ganin tasirin da hukuncin Sani Dan Galadima ya akan cewa shi halattaccen ɗan APC ne based on declaration ɗin da ya a gaban majalisa zai iya shaho guda biyar ɗin. kasa ita shari'a ah, kamar yadda ce maka alkali ne kala daban-daban sannan ko alkalai ne kala daban-daban kowa kuma da nashi rizin ba dole ba ne in misali yanzu kai kana da similar problem a matsayinka na ɗan takara mm. na wanda kake son ka kalubalanci ɗan majalisa na wurin ku. Mm. na farko ba dole ba ne ya zama shari'a in ka shigar da ita a kai ta ga wannan sam alkali wanda ya wannan hukuncin na sani ɗan galadima haka na farko kenan sannan na biyu ba dole ba ne shi alkalin wanda za a ba tun da ba dole ba ne a ba wanda ya na farkon shi wanda za a ba sabon ba dole ba ne ya yi hukuncin daidai da wancan haka ko wacce matsala daidai da yadda ta bayyana gaban haka alkali yake hukunci a kanta sannan in ka diba kamar misali ba kes na federal high court na na gusau wannan kes na dauda ai sim alkali shine ya hukunci cikin hukuncin shi na farko ai bai faɗi cewa ya ya ya ya ya haramta ma dan takarar gwamna na PDP shiga zaɓe ba saboda ya saba ya saba ya saba wani tanadi tanadi na doka ba bai faɗi ba amma ga hukunci na biyu sai ya faɗi kaga sadda na farko wannan abun bai zo mishi ba ko kuma kila kamar yadda kace abin da ya bayyana gare shi ya bambanta da na biyu ai eh, ko ko dai menene dai wannan duk yana nuna kasawa ta dan adam na'am yana nuna kasawa ta dan adam don Allah subhanahu wataala shi kadai ne yake hango abu inda inda inda inda inda inda kowa bai hango shi haka amma kai matsayin ka da dan adam da tunaninka da hankalinka da basirarka da iliminka duk takaitacce ne na dan wani abu ne da kake da kake iya gani haka to daga ƙarshe wani darasi ya kamata a ce 'yan siyasa a jihar zamfara sun koya ga wannan rikita rikitar da aka yi a jam'iyyar pdp kai a mahangar ka darussan da ya kamata a ce duk wani wanda adda kuduri na neman wata kujera ko da 2027 an above ne ya koya ga wa'yan rikitar to su kaga dai babban darasi shi ne, ah, dole ne duk abin da za a yi ya zama an kwatanta adalci da gaskiya a cikin shi domin irin yanayin da aka fito can da da kuma kama karya da ake yi can da yanzu in ka lura zamani ya zo da duk irin waɗannan abubuwan ba su yiwa can da sai shugaba ya zauna ya ce da kai da kai da kai ku tafi da kai da kai da kai ku yi hagu kuma shi kenan ta zauna yanzu irin wannan kama karyar ba ta yiwa na farko kalan mutanen yanzu hmm. kansu ya waye ba kar irin ba kar irin waɗannan mutanen bane waɗanda ke da wannan dattakon da hankure wani shi ko da yake shigowa siyasa ko da yake shigowa takarar dama irin wannan bala'in da wannan da wannan da wannan jidale shi yake nema a yi mishi kashan ba daidai ba ya je kotu duk ya dagula al'amari a ta rikici a ta a yi gaba a yi baya ko da ya shigo dama da tunanin za a yi wannan rikici ya shigo haka so kaga wajibi ne ga shugabanni a zauna a yi tunani na yadda za a bin ka'idodin ɗari bisa ɗari don in wani ya bamu Allah wani bai bamu Allah to sannan babban wani darasi kuma da da da da, da kowane lokaci nake eh, eh, ganin waɗannan abubuwan sun haifar ah, in ka dubi yadda ƙasar take hmm. al'amarin gaba ɗayan shi an, an, an taƙaita shi ga wani ɓangare na mutane kawai haka kuma kalan mutanen su ne ko dai masu kuɗi ko kuma masu gatanci wata dama masu gatanci a cikin tsari in ka dubi kalan siyasa da muke da muka samu kanmu cikin ta yanzu wannan ina magana ne siyasa gaba ɗaya ba abin da ya shafi PDP kawai ba. Na siyasa ba kuma abin da ya shafi jihar Zamfara kawai. Kasar gaba ɗayanta in ka diba. Gaba ɗai an cuci al'umma da aka takaita musu waɗanda za su zaɓa shugabanni suka kasance ko dai APC kawai ko PDP kawai. Ita ce shi ne zalunci na farko. Ya zama one cycle. Shi ne zalunci na farko da aka yi mutane. Ba yiwuwa Dr. Anas a ce in baka apc ko baka pdp baka iya zama wani abu iya zama wani abu kuma baka tasiri ga kowace siyasa ta najeriya duk wanda aka haɗa kai da shi aka yi wannan zaluncin wallahi tallahi talakan najeriya wallahi in yi mishi allah ya wallahi sai ta bi shi duk tasirinka duk kimaka duk nagartaka in baka apc ko baka pdp wallahi ba bakin komi sannan in kana cikin su ma magana cewa kar dogara da shi sannan yadda suka yi tsarin misali yanzu mu dauki mu dauki takara ta ta ta, ta shugaban kasa mm. ta APC tun daga wurin sayan form aka cire talaka wallahi miliyan ɗari duk wanda yake da miliyan ɗari Dr. Anas wallahi bai sayan fom. Duk wanda yake da miliyan ɗari ina gaya maka na sayan fom dai eh. yana da miliyan sun kai ɗari uku. saba ga haka ma wannan miliyan ɗari ba bakin komi suke gare ba duk wanda kuma ya ƙarfi miliyan ɗari uku wala ba talaka bane gaban shi ya wuce wannan tsarin sai fama faman an hana su eh, takara kuma shikenan eh. so nan wurin ina ganin laifin shi shugaba Buhari talaka na Najeriya yana mishi kyakkyawan zato da kyakkyawan fata da kyakkyawan tunani <coughs> mm. duk abin da yake damun talaka ya yi tunanin idan Allah ya kai Buhari wannan matsaloli na shi sassauta za su wanke amma Allah don ya gwada ma ɗan Najeriya cewa shi shirya da gyaran da ci gaban gare shi take ga hannun shi suke saboda haka in za a nema a nema ga hannun shi ba ga wani ba ga wani ba shi yasa ya kunyata ɗan Najeriya Allah subhanahu wataala ya kunna ya kunyata ɗan Najeriya ya zo ya sa Buhari ya kasa yin komi na katakus da yana yin wani abu na katakus da ko bai yi komai ba in ya gyara tsari na zaɓe na Najeriya wallahi tallahi ya ban mana ya ban mana ya ban mu iyan iyan mu abin da za a yi alfahari da shi can gaba amma sai kasance ita jam'iyyar tashi ma ta APC ita kanta daga gare ta aka fara buga misali na irin wannan zalunci da da da da, babakere da manyan da manyan mutane da masu kuɗi da masu gata suke yi aka zo aka sa kuɗin sayan fa miliyan ɗari tun an cire duk wani mai nagarta duk wani mai nagarta tun wurin an cire shi tun nan wurin so duk wanda ya taimaka wannan tsari ya lalace wallahi ƴan Najeriya suka mishi Allah isa wallahi za ta kama shi so kaga darasi ne ga ƴan Najeriya babba mu duba da kyau mu gano masu son ƙasar mu gano waɗanda ba son ta duk wanda bai ba masu nagarta dama su kasa su a zaɓe su to ba masoyin Najeriya ba ne kuma bai son ci gaban al'umma kuma bai son ci gaban ƙasar nan. To barista muna godiya da ka samu dama muka yi ga tattaunawa wadda take cike da ilimi kuma ga irin kai yadda kake hangen al'amura kuma na tabbata mutane da yawa in suka saurare ka kila za su yi aligning da kai in terms of yadda kai kake kallon al'amuran da kuma rijinin da su dama dai kamar yadda kai shin hida harkar shari'a harka ce ta yadda kai ka fahimci abu da yadda kake kallon shi a madadin shi bakon namu barista bello idris galadi da dukkanin waɗanda suka saka mana hannu domin gani wannan shirin ya zo muku ni anas sani anka nake ce muku ma'asala Tonda Blowers Online TV. Tonda Blowers Online.